Wanzar da demokradiyya a ƙasashen Afirka ta yamma na daga cikin mahimman ƙudurorin da ƙungiyar sai da yawo ta zo da su a baya-bayan nan, sakamakon lura da cewa rashin gudanar da tsarkakakken zaɓe wani al'amari ne da ya haddasa rigingimu a ƙasashe da dama a wannan yanki. Sabili kenan 'yan adawa a jamhuriyar Nijar suka ja hankulan ƙungiyar ta zuba ido a kan shirye-shiryen zaɓuka masu zuwa in ji shugaban gamayyar jam'iyyun Front Patriotic Ibrahim Yakuba. Wannan kungiya a cikin abubuwan da aka bata na aikin ta an ce ta kula ka a samu tashin hankali cikin kasashe sai ta ce ya zama wajibi ga gwamnatocin da ke cikin sai da yawo wanda suka samu wannan takardun hannu su yi hankali da wasu abubuwa in lokacin zaɓe ya yi aka ce in za a zaɓe a yi shawara mai yawa mai girma wadda ta kumshi duka wanda ka sani eh, zancen zaɓe ya shahe shi aka ce kuma komitin zaɓen na ya zama komiti ne mai incin kan shi ko kuma wanda ya samu yarda kowa a cikin ƙasa ko ko wanda suka hiya a cikin ƙasa to kaga yawan aka tashi yau Nijar komiti nan da ke da zaɓe bai da incin kan shi kuma bancin jam'iyya guda da ke da wajen mutum bakwai ko takwas a ciki babu wanda ya da shi shi yasa muka ce muna jawo hankalin ECOWAS ta kula da abin da ke wakana Niger kuma muka aika mata duk takardun wanda muka yi zancen eh, wannan kundin zaɓe yau da shekara biyu kuma shawarwarin da muka ba gwamnati don a kawo eh, maganin wannan matsala. Wasikar ta 'yan adawa ta isa ofishin ECOWAS na Abuja ne a wani lokacin da aka katari shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ne yake shugabancin wannan kungiya. Saboda haka na tambayi tsohon ministan harkokin wajen na Nijar shin yana ganin haƙar su za ta cimma ruwa a cikin wannan yanayi? kungiya ai an kafa ta ne bisa kan ka'idodi kahin ma ya zama shugaban kasa aka aza wannan ka'idodi yanzu an bashi jagoranci wannan kungiya a shekara guda to ya aikata wannan ka'idodi kasu lalace amma wannan tambaya muna jin ta wasu na dibin kamar zai yi ma ya ma kanshi hukunci shi da kanshi yace cikin kasar shi babu demokrasiya ai abin da muka gani akwai shaidu akwai hujoji shugabar mata a jam'iyyar MPN kishin kasa madam Sabo Hajiya Baraka ta jaddada cewa za su ci gaba da gwagwarmayar ganin an shirya zaben demokradiyya a nan Nijar. Tun da su suka rubuta suka ce ga yadda za a yi zaɓe, mu kun mun ga abin da aka rubuta ake yi ba kenan dole ne su komo su yi aiki da abin da suka rubuta. Kuma idan ba su dawo ba kuma ai hawa yau akwai kuma sama inda ake sama. Tun da an ce demokrasiya ake so, mu 'yan demokrasiya ne kuma za mu kawo canji na muhimmanci a cikin ƙasar Nijar gaba ɗaya. Kenan in ana so a yi wannan dole kuma sai an yi gwagwarmaya. Yankurin jin ta bakin kakakin gwamnatin Nijar Minista Abdulrahman Zakariya kan wannan batu ya citura a yayin da hukumar zaɓe a nata ɓangare ta fitar da jadawalin zaɓuka tun daga na ƙananan hukumomi har izuwa na 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa abin da ke nufin a wajen hukumar ta seni zaɓen 2020 da 2021 ba fashi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.